to jama'a masu kallon mu da sauraro yanzu haka muna tare da aminin dan auta ɗaya daga cikin kungiya ta damban jihar katsina malam aminu dan auta barka da shigowa wannan fili yawa alhaji ali muhammad to alhamdulillah to aminu dan auta muna tare da kai yanzu an yi ajin autan dan bunza da dan alimbata isakka wanda aka gabata a nan jihar katsina ranar 26 ga watan tara shekarar 2020 e, baki sun zo daga nesa da kuma kusa ku ne kungiya a jihar kaduna na na damban gargajiya wani sako za ka miƙa ga bakin da suka zo wanda suka tafi to alhamdulillahi ali muhammad gaskiya ne baki wanda suka halarci wannan biki ainihin habban masu irin yadda zan kwatanta godiya ta gare su ba ina godiya gare su ubangiji allah saka musu da alkhairi kuma da fatan kowa je gida lafiya sannan wannan abu da suka zo suka haɗu da mu da su aka ba da gudunmuwa da goyon baya aka taimaki autan dan banza da alimbata isaka kuma da yadda allah mu wannan abin ba shi ba ne ƙarshe a wurinmu shirye muke a kodon lokaci in wani abu ya tashi wanda za a taimaki yara madambata ko wanda zai ciyar da su gaba to shirye muke da a taho katsina za mu ba da haɗin kai za mu bada gudunmuwa ɗari bisa ɗari sannan 'yan damban mu wanda suke nan kuma shirye muke ga matafiya da za mu taimaki wasu akwai manyan manyan mutane suka zo da dama muna godiya gare su kuma muna masu fatan alkhairi kuma da fatan kowa ji gida lafiya mun kira su kuma mun musu bangajiya mun ƙara mika godiyar mu a gare su wannan aju aminu dan auta kun yi ajin yara guda biyu autan dan bunza da dan alambata isakka za mu iya cewa wannan ajo shine na farko da kuka fara tun da kuka kafa wannan dambi a nan jihar katsina za mu iya cewa wannan ajo shine na farko shine na karshe ko kuma za ku ci gaba da yi a wannan ajo gaskiya ai sai abin da ya gaba wannan ajo da shine farko ka kama yanzu ranar asabar din nan idan allah ya kai mu akwai ibola doki kowa san ibola na dogon auta to ya yi wani kasan yana wasan kwaikwayo yana fina-finai akwai wani fim da wanda zai kaddamar da shi ya kuma gayyaci manyan bakinsa akwai irin su jamila na gudu su tijjani sase su sadiq sani sadik da duka sauran yan wasan gargajiya to muka ga bai kamata mu bashi ya tafi wannan abin sasakai ba a ranar shi ma kungiya za ta karrama shi akan yadda ya taho da sana'a biyu idan babu wanda zai tafi da a wannan wanda a cikin sana'o'in nan duka yana dogaro da kansa za mu karrama shi a ranar asabar wanda a wurin wannan karrama da za masa mun ware dambaye guda goma sha biyar wa'anda za a yi masa za a fara dambe tun karfe uku da rabi kamar da aka fara bikin ali da autan dan bunza haka za mu zo mu karama ibola doki a wannan gidan za a yi dambayi wanda suka wuce hankalin mutane da tunani ali muhammad in allah ya so ya wannan karamar za ku yi abdurrazak ebola na ji ana cewa ba ebola kaɗai za ku karama a wannan rana ba akwai wasu da ku karama ne kuma ebola ne eh za mu za mu karrama ebola gaskiya shi ne muka sani na sha ƙasa sannan kuma kafin shi akwai wakila in za akwai wani wanda ke da wani abun to za mu iya haɗa su su bi mu tafi mu yi masu in kuma hidimar wancan shi ba ta kai ga tashi ba to za mu tafi a ta ebola malam sati mai kama mu tafi mu karrama wanda za mu karrama wannan rana za mu iya cewa a wannan gidan dambana ku akwai manya-manyan 'yan dambe irin su autan mamman irin su dan alin ba ta isakka irin su autan dan banza irin su autan eh, da sauran manya-manya 'yan dambare ga nan bangaren kudu da jamus da kuma gurmada a wannan rana wani dambe kuke tunani manya wanda 'yan kallo kuke tunani za ku hada 'yan kallo wanda 'yan kallo su ji dawa dawa za ku hada dambe to alhamdulillah ali muhammad akwai dan bayan da ba a taɓa yin su ba a garin katsina in Allah da auren wannan biki na su ebola ko na ebola in nashi ne tafi shi daya in kuma kara samun wani wanda ya kamata mu haɗa su da su mu haɗa shi dan bai kamata irin gudun da doki ya bada ba ma a ce mun bar shi yi abu shi kadai ba haɗa da wani ba amma in ta kama za a tafi shi daya ayi akwai ban da ba ta bayyana katsina ba ka san wannan na san wannan yan kallo sun sani a ranar za a yi dan da ilele da autan mamma a nan cikin garin katsina sannan a ranar za a yi ban shagon aunin tunga da dan alin dan shago a garin katsina sannan kuma shi kuma dan gidan alhaji ya ce a ranar zai nemi fansarsa a gun alin ba ta isakka sannan ali kanin bello zai zo ya damba da dogon kyallu a wannan gari coronavirus kuma zai tafi neman fansarsa a gun bagon autan mamman sannan za a koma wannan damban saboda an fara damban ɗaya ya samu rauni damban autan arewa da na dada a ranar sa'ida mu wannan damban nan gidan insha Allah misali wannan dambe da ka lissafa za a yi su duka za a yi su ranar asabar wato uku ga watan goma shekara ta biyu da ashirin kenan a nan gidan damban da ke open theater jihar katsina duk wannan damben a ranar za a yi shi to misali in muka tafi abin da ya shafi ci gaba da wasannin ku na gargajiya na dambe a nan jihar katsina ya kake wani bayani za ka yi al'umma a to alhamdulillah ai ka san shi ci gaba wasan gargajiya ma katsina ai tun daga yau ne za a gani saboda akwai dambe wanda muka ware za a tafi na naira dubu ɗari biyar na biyu zai samu naira dubu ɗari biyu na uku zai samu dubu ɗari har na hudu ma ba za mu ba zai samu dubu hamsin mun ware yan damba a gefen arewa muna da autan mamma muna da autan dan bunza muna da bahagon manca muna da alin dan shago muna da dogon inda muna da makel sannan akwai alƙanin bello zai shigo muna tare da shi a bangaren kudu muna da ibola doki muna da alimbata isanka muna da abba dogon sisko muna da nadada muna da dakin muna da shagon tayi duka suna cikin wannan gasa a bangaren gurmada muna da dogon kyallu muna da bahagon mai takwasara muna da shagon shop shop muna da autan abiyat muna da shagon bahagon umma da sauransu da ke lokaci a bangaren da bahagon mai bulala sai shagon audun tunga already shi shago auren tun ga muna tare da shi kuma wannan dambar da za mu tafi na naira dubu ɗari biyar gobe ne za a fara shi idan Allah ya kai mu sannan yare yaran nan akwai zamu sayi mashin sabo za mu saka musu irin su shagon lawali su bagon gambo su bagon autan mamma duk daga gobe ne za a fara wannan damban ba zai ɗauki lokaci ba kuma saboda ka san sabanin yan damba sun yi mana yawa kuma muna ma Allah godiya yau rayuwar duniya da inda ka kafa sana'a kaga jama'a sun yi yawa a gun sana'a to kana adalci amma da kaga ana sharewa ana tafiya to ka tabbatar da akwai wani rishin kyakkyawan alaka ko rishin kyautatawa da yake ka da 'yan wasan kuma Allah so da ina gaya maka akwai hidimar mu wadda take tafe wadda idan ta taso za mu tsaye da duk abin da muke sai mun yi ta ita kuma wannan hidima ita ce wadda za mu karrama babban jigon mu Alhaji Aminu mai anguwa a nan jihar Katsina da shi da jama'arsa sannan za mu kira su Alhaji muntarin ahmadu za mu karrama su irin su alai lada kare duba da suke ba wannan wasan gudunmuwa da haɗin kai irin su alhaji nasir homboy su alhaji bisir skifo su alai sule jaji duka da tawaga alhaji aminu mai unguwa su alhaji tanko daraktan magina muna godiya wurin su alhaji baban gida katikan mabilwa sun ba mu haɗin kai da goyon baya su baban yan kwazo duka su babu duka za mu kira su gaba ɗayan tawagar za su to su alhaji jamal dan batta za mu karrama su a wannan ranar ko da muna wannan damban na kuɗi ali muhammad idan wannan karamawai suka fidda mana rana yadda muke shirye-shirye mu dai mun gama namu saboda ka san sabanin manyan mutane da suke wani yana gun aikin sa wani yana gun kasuwanci to muna so su ba mu rana biyu mu taho mu karrama su amma muna dan bannan na kuɗi fa za mu tsaye da shi mu tafi a karrama wannan mutanen misali abu na ƙarshe za mu ce wani albishir ko sako za ka miƙa wa 'yan kallon jihar katsina to alhamdulillah albashir da zan mika ma 'yan kallon jihar katsina da sako ka san shi a an ce kare ana biki a gidan ko ce in gani a ƙasa yau 'yan kallon jihar katsina ni aminu na ɗan auta sun ga abin da na kawo sun ga abin da ake yi kuma su da kansu suna faɗi suna cewa tun da ake dan ba a jihar katsina ba a taɓa dambe ba wanda aka ce ba a ɗauki lokaci ba ana tare da manyan 'yan damba sai wannan damban da muke sannan tun da muka sa damban nan muna ma Allah godiya saboda yadda su ce da iyawarsa da amincewar shi babu da ɗan kallo ya zo gidan damba ya fita ya kuka da mu a duk sadda zai fita zai fita yana murna wanda bai zo ba yau za ga gobe ya zo sabanin a ce an zo ba a damba to idan aka zo akalla babban damban na sai ai guda biyar ko shida kuma in Allah ya so ya yarda kamar da ne in kallo albishir a ranar da za mu tafi kara masa alhaji aminu mai unguwa zan hudi ma wata magana aliyu muhammadu da ba taɓa irin ta ba za a yi damba arba'in kuma za a yi faduwa ashirin ko kan wata gita hakuri sai an fadi a ranar dan kallo da ya zo gidan damba faduwa yake so ba zai zo ce an tashi a haka nan ba mu in Allah da sai an faɗo a ashirin kowane gehe ta gitta a haƙura sai an faɗi minimina wallahi saboda dan ne na iyayen gidanmu za a tsaye da kafa gangariya ba coge sannan idan na ka taka dambe a ba rabo ba rabo duk wanda ya raba damba kowa shi duk daɗin mu da shi da muke da shi zai bar mana gidan damban mu sai an faɗa gaban wa'annan mutanen yau idan aka yi dambe gefen kudin wani haɗi dan arewa zai ji daɗi idan aka yi dambe ba arewa ce haɗi dan kudu zai ji daɗi to goro ma da su aka take gare su duk wanda ya faɗi daɗi za su ji to masu kallo da sauraro aminu dan auta kenan muke tare da shi yanzu a nan jihar katsina a ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar damben jihar katsina wanda muka gama tattaunawa da shi yanzu yake muku albishir masu kallon dambe na jihar katsina da tarayyar najeriya wanda akwai alƙawura da ya na kawo muku wasanni masu kyau da kayatarwa a gidan damben su da ke jihar katsina open tiyata wanda za a dinga yi kuma an ma fara kenan ba a kare ba wannan dambe za a dinga kawo muku wasanni masu kyau masu kallon dambe na tarayyar najeriya da kuma jihar katsina ku biyo mu a shafukan mu na youtube eh, musubahu youtube kano da kuma damban mazaje tv da kuma jamash dambe za ku dinga kallon wasannin da ake yi a ko'ina mun gode to yanzu muna tare da musubahu kano shi ma zai dan tofa albarkacin bakinsa to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu masu kallo kamar yadda kuka saba kuke kallo da ni da abokan aiki na wato aliyu muhammad da kaduna a mai mazaje tv kenan wato da ni musbahu kano youtube da kuma duk abokanan aikinmu wanda muke tattare a wannan jiha ta katsina a wato jamashi dambe wato saboda shi ma ya dan je wani guri amma duk muna tattare a wannan gida na open theater na so Amin da dan auta ba abin da zamu ce alhamdulillahi wannan hira da aka tattauna a ƙarshe dai zamu ce wa mutane ku ci gaba da biyo wayannan channels din insha Allah rabi za ku dinga samun duk wasu wasanni da ake yi a cikin jihar Katsina wato Malam Aminu dan auta mun gode Allah saka da alkhairi to madalla Ali Muhammad Musfahu Kano Jamash Dambe tsakani da Allah ina godiya da irin gudunmuwar da kuke bani da goyon baya da haɗin kai kuma ba wani abu bane ya jawo wannan illa zaman lahiya da amana da mutuntaka da ke mu da ku sama da shekara ashirin tun muna wasan nan har Allah ya kawo mana iyakan cewa shi kuma Allah ya ce mu zo mu jagoranci don ba a jihar Katsina ba mu muka ce ba kuma in Allah ya so da wannan shugabanci da Allah ya damƙa mana na dambe ba za mu ƙasa a guya ba ba za mu ci amana ɗan jarida ba ba za mu ci amana duk wani mahorocin labarai ba ba za mu ci amana wani ɗan dambe ba ba za mu ci amana duk wani abokan aiki ba wanda za su iya bada haɗin kai da goyon ba saboda shi dan ba aikin gayya ne ni ni kaɗai ba zan iya ba duk wanda ya ce na idan ba shi kaɗai kowaye ba zai iya ba na farko iyawa ta Allah ce sannan abu na biyu kowaye kai sai an taimake ka sai an baka gudunmuwa da goyon baya kuma ina ƙara godiya ga jami'ai da jigajigan jami'ai na gwamnati yadda suka taimake mu suka ba mu haɗin kai da goyon baya kuma allah da ba za mu ƙasa a gwiwa ba akwai wani malabishir da nake so in wa'in jihar katsina akwai damba da za mu tafi ta mai girma gwamna mota ce da muka sa masa karin kanmu yadda za a taho a inganta wasan gargajiya